To an fara ne da zaben shugaban majalisar dattawa inda mutane biyu duka 'ya'yan jam'iyyar APC wato sanata Ahmed Lawan da sanata Muhammad Ali Indini suka fito suna nema abin da ya sanya dole sai da aka kai ga yin zaɓe. A ƙarshe dai sanata Ahmed Lawan shi ne ya lashe zaben da ƙuruƙu 79 da ya kayar da Ali Indini ya samu ƙuri'u 28. To wais gabanin yau dinnan kamar uwar jam'iyyar ta apc ta tsaida shi sanata ahmed lawal a matsayin wanda take so ya jagoranci majalisa ta tara majalisar dattawa kenan shin me faru kuma kai ga zaɓe idan eh, ma ka san shi sanata ali indume ya dage a kan cewa ba zai janye ba saboda haka ya ce to zai ci gaba da takararsa kuma ma a daren jiya taron da 'ya'yan jam'iyyar pdp suka yi bayanan da suka fito shine mafi yawansu suna son su goyi bayan shi sanata ali ingini shi ne ba shi goyon baya to tunda mutane biyu ne kaga akwai hamayya dole aka kai ga yin zaɓe. to kama wani irin tsari aka yi amfani da shi wajen zaben don na san an yi ta kai ruwa ranar game da irin tsarin da za a bi ko dai a bayyana ko kuma zaɓe na sirri. zaɓe na sirri aka yi saboda abin da ya ba mutane mamaki a jiya babu wata kotu da ta zauna a abuja to ina aka samo mahukuncin kotun da ake cewa an aiko wa majalisar ya yi ita majalisa ba ta samu wannan hukunci ba tun da ajiyawa za a kawo mawa so shi yasa aka yi zaɓe na sirri ana ba kowa takarda ya je ya rubuta wanda yake so ya zo ya kaɗa ƙura. To tun da kana cikin zauren majalisar ta dattawa a halin yanzu, Uwaisiya sanata Ali Indume ya karbi wannan hukunci da takwarorinsa su kai. To da alamun dai ya amince cewa ya sha kaye domin yana murmushi ba a ba shi dama ya yi wani bayani ba saboda akwai sauran mukamai da ake so a tantance amma abin da ya bayyana a fili shine kurkun da shi sanata uh, ahmed lawan ya samu ya nuna akwai 'ya'yan jam'iyyar pdp da dama da suka jefa mashi ƙuri'a wanda dama shi ne hasashen masu sharhi a kai suna ganin ko da su 'yan pdp din akwai masu kwaɗayin wani irin kwamitoci za mu samu mukamai mulki domin ko da zaben da ake yi yanzu na mataimakin shugaban majalisar dattawa ana ganin dama akwai kullalliya akwai yarjejeniya tsakanin pdp da apc an yi mamaki ma da shi aka gabatar da omo agege sannan kuma shi ike ikoromadu ya fito yin shi ma yana so. to a gurguje wai su mu koma majalisar wakilai shin me ke wakana a can To ana jiran a kammala na majalisar dattawa sannan a je a fara saboda shi babban akawun majalisa shi ne zai je ya yi wannan zaɓe kamar yadda yake a nan majalisar dattawa. Sai dai bayanai na nuna cewa ɗaya daga cikin 'yan takarar da ya dage shi ma ba zai janye ba wato honorable Umar Bago yana nuna kamar zai janye. inda mafi yawan 'ya'yan jam'iyyar apc 'yan majalisar suka ce a ba su yadda ba suna son a je a yi zaɓe a kara tukun a ga wanda zai ci tsakanin shi da Omar Sani Bajabiya Mila wanda shi ne jam'iyyar APC take goya baya shi ne ma fadar gwamnatin Najeriya ta fito ta nuna cewa lallai sai a yi shi a bashi goyon bayan da ya dace. To kamar yaushe ake sa ran samun sakamakon majalisar wakilai din? zai iya kai zuwa karfe hudu na yamma ko ma hudu da rabi saboda su suna da yawa sama da ɗari uku suke